muna godiya wa Allah mai kowa mai komai da ya mu cikin masu lafiya a yau ranar laraba wadda hakan ya daidai da 22 ga watan muharram hijiran fiyayyen halitta daga makka zuwa madina na da shekara 1444 a da biyar wadda hakan ya daidai da tara ga watan 8 miladiya 2023 wadda muke karatu cikin wannan littafi na alka'idatul maraƙishiya na a eh, eh, shekul islam bin taimiyya wadda yau za mu tashi kan darasi na hudu a cikin wannan littafi kuma yau za mu tashi duk mun yi mukaddima ne da kuma abubuwan da littafin ya kunsa da sauransu to yau za mu tashi kan farkon littafin da tambayan da aka yi ma ibn a akan littafin da sauransu cewa da aka yi qa'idatul maraqishiyya haka sunan littafin ya zo a cikin littattafan ibn taimiyya da ake dubawa a haka kuma ya zo a cikin eh, majmu'ul fatawa a sufuli na biyar a cikin shafi na ɗari da hamsin da uku zuwa ɗari da casa'in da uku da hudu haka littafin ya zo a ciki a rubuce da me da suna ƙa'idatul maraƙishiya sunan wani gari ne almaraƙishi da ke yankin magarib wani mutum ya zo ya tambayi ibn a akai kamar yadda za mu ji tambayan kuma za mu ji ansosin da ibn taimiyya ya bashi akan wani abubuwa su su'ila shekul islam faridu zamani baharul ulum تقي الدين أبو العباس أحمد بن, أحمد بن تيمية رحمه الله الرجل تباهص في مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات الألو على العرش فقال أحدهما لا, لا يجب على أحد معرفة هذا ولا بحث عنه بل يكره كما قال إمام مالك للسؤال وما أراك إلا رجل سوء يتي an بي ابن تيمية ونمي إلي ilimin wadda masanin ilimi a lokacinsa kogi na ilimin nan wadda yake mai tsoron Allah kuma wadda ake masa lakabi da abul abbas ahmad dan taimiya Allah ya masa rahama wasu mutane sun yi musu su biyu suka yi suka yi suka yi suka yi musu tsakaninsu wani na cewa za a tabbatar wa Allah suffa wani kuma yana cewa wani ya ce eh, za a tabbatar wa Allah shewan ya daidaita akan al'arshi wani ya ce a'a babu bai waje ba akan mutum ya dinga yi kokarin neman sanin wannan abubuwa da ke da alaka da shi ba kuma bara ma yi rubutu kai ba kai ma malamai sun ki ba su son irin wannan kamar inda aka tambayi imam malik game da wannan abubuwan da ya shafi ulu kuma wanda za mu yi magana a ramin ji magana a ciki ya ce ba na ganin ka ba komi ba ne sai kai wanda mutum ne mai wanda yake mai mummunan yanayi wa inna ma yajibu alaihi an yi urafa wa ya taqidu anna allaha ta'ala wahdahu fi mulkihi so abin da yake kawai za a kudurta shine me a tabbatar da cewa Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya a cikin mulkinsa da kuma rububiyarsa wa huwa rabbu kulli shay'in shine ubangijin mamallakin komai wa malikihim shine mamallakin su wa khaliquhum kuma shine ya halice su bal man takallama fi shay'in min hadha fa huwa mujassima haushisha wanda ya magana akai za a ce to shi mujassima ne yana tabbatarwa Allah ciki kenan fa hal hadha al-qa'ilu li hadha al-kalam musibun aw muqti shin ibn taymiya wanda ya faɗi wannan maganar. waye ne yake daidai a cikin su waye yake kuskure fa idza khana al muqti fa ma dalilu ala annahu yajibu ala za ala nasi an ya'taqidu isbatu sifat wal ulu ala al arsh to in ba haka ba to me ne ya tabbata mutane da ya kamata da su kuduta a ransu na sufofin Allah abin da ya shafi sufofin daukakansa akan al'aishinsa da kuma abubuwan da ke da alaka da shi allazi huwa a'lal makhluq wanda shine yana kololuwan saman halittu duka duka wa yu'rafu wa yanfunahu wa ma tajassum kuma suna kore ma Allah abubuwan da yake wannan da kuma me ma'anan cewa tajassum din wal hashish aftana wa absata al qawlu bi basatin shafiya muna neman fatawa malam akan abin da ya shafi wannan kuma kamar bayani wanda yake mai warkarwa yuzilu shubahat wanda zai tafiyar mana da wannan shubaha da muke ciki musabuna ma yasabuna insha Allah ta'ala yace kuma abin da zai zama na wanda za a samu sakamako mai kyau kuma lalle Allah zai baku sakamako da yardan Allah akan abin da za ku mana ma'ana akai malai ce wannan shine abin da yazo nassi abin da yazo a cikin tambaya da aka masa abin da yake da alaka da wannan tambayar da aka yi ma ibnu taymiya game da abin da ya shafi wannan tambayar game da abin da ya shafi tabbatarwa Allah siffofi tabbatarwa Allah ilimi da kudura da gani da kuma abubuwan da ya shafi magana da kuma ganin Allah da za a yi ranar tashin kiyama da kuma daidaita sa akan al'arshi da kuma buwayarsa da kuma girmansa da kuma yan Allah yana dariya kuma yana sauka in dare ya raba tsakiya da kuma ji da gani da ake wa Allah fa hal tasbutu hadha sifatu lillahi wa hal wa hal yasbutu lillahi azza wa jalla wa hal yasbutu al-ulu al-arsh shin ya tabbata haka fa ajaba shaykhul islami ilayhi qailan ibn taymiya sai ya ce min alhamdulillahi rabbil alamin yajibu alal alal kalki iqraru bima jaa bihi annabi sallallahu alaihi ya ce to dukkan godiya ya tabbata wa Allah kamar yadda ya tabbata cewa ibn taymiya majority mafi yawanci abin da zai ba da amsa in zai yi magana akai yakan fara da godiya wa Allah kamar yadda ya zo cikin qur'ani alhamdulillahi rabbil alamin wa hadha adatuhu fa kasirun ma yaftihi ajabahu bi qawli alhamdulillahi rabbil alamin yakan faɗi wannan magana an ce masa wa ma ja'a fil qur'anil karim fa yajibu alal khalqi iqrarun bima ja'a bihi fi kitabihi lahi wa sunnati nabihi duk wani abin da yazo na sufofin Allah a cikin qur'ani da abin da yazo na sunnonin manzon Allah abin da yake tabbatacce shine mai ai imani da shi wa mimma ja'a fi kitabi wa sunna isbatul asma'i wa sifat da yake tabbatarwa Allah da sufofi da sunaye faman amsal famin amsalha fil qur'anil qaulillahi ta'ala cikin misalan sa fadin Allah da yake cewa me huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa ar rahim wa fi hadhihi ayatu isbatu ismullah a cikin wannan ayan kaga me an tabbatar wa Allah shine mai suna Allahu wa huwa a'ruf wa huwa a'rifu a'rafu al kuma mai mutum sananne ne wannan mai ba wanda za a ce ma wani wanda aka sani a ce masa shi Allah ne والأصل إله والله هو المأمور الذي تألاه القلوب محبة وإجلالا ود شينمي wadda zukata suke kudurta soyayyarsa da girmama shi da kuma ɗaukaka shi wa kashiyatuhu da tsoronsa wa ragaba wa rahaba da kuma neman abu a wajensa da kuma mai da al'amura zuwa gare shi wa fihi isbatu ismur rahman kuma an tabbatar wa Allah shi ar-rahmanu ne mai rahama ne shi saboda me yana rahamarsa ce sa al'umma suke cikin kwanciyar hankali da kuma saba masa da ake da komi amma yana saukar musu da arziki da komi wa ismur rahmaniya rahim kuma arrahim kuma me wanda zai tausaya musu a ranar tashin kiyama da sakamako da zai ba mu kowa wanda ya aiki da ya dace malai cewa kullu ismin min asma'illahi ta'ala mushtamilun ala sufati mushtaqqun ala zalikal ism duk wani abin da yake da alaka na sunan Allah da sufofinsa an nakalto shi ne daga cikin me Allahu din nan mashtamala ala sufatul uluhiyya wanda ya tabbatar da cewa me Allah shine ke da ilahantakarsa da buwayansa والرحمن مشتمل على صفة الرحمانية كاغا الرحمن ya tattara ne suffa ce ta Allah a cikin suffa kaga suna ne na ar-rahman sunansa ne ar-rahman kuma suffansa ce me mai rahama mai jin mai rahama wa bayi wal ilmu mushtamilun ala sifatil ilm Allah wanda yake mi ilimin nan ilimi ne sananne wanda tun kamun a samu komin komi Allah ke da ilimin sa kuma bayan munanan abubuwa da 'yan shi'a suke faɗa cewa me al-ilmul bada' Allah yana da ilmul bada cewa Allah yakan so ya yi abu daga baya in ya gaba haka bane kuma ya canja yi wani abin da ba haka ba yi wani abin wani abin da ke ba haka ba su ce ai Allah da yana da bai da ilimi daga baya ya samu wannan ilimi wal qudra mushtamilun ala sifatil qadr qudrati wal hikma kuma da qaddarawan Allah da hikimar da yake ciki mushtamilun ala sifatil hikim al hakim saboda me hikiman da Allah ya bayi suna tafiya da kafa hikiman da Allah ya bayi da su ci da su sha hikiman da Allah ya bayi halittansa da yayi da komi da komi da ya musu wal izza mushtamilun ala izzatihi kuma izza da Allah yake da shi ya tattara abubuwan da ke da alaka da Allah da yake da buwayarsa da me da ɗaukakarsa da yake da shi qala ta'ala Allah ya ce huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa arrahmanur rahim هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر mutakabbir subhanallahi amma yushrikun malaci kaga gane an samu guda takwas wanda suke da alaka da sunannaken Allah a cikin nan kuma akwai sunannake guda uku Allahu ai kaga Allah shi Allah shi sunansa al-ilahu al-kaliku wanda yake mai mahalicci ne shi البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم wannan ma daga cikin sunan sunanake guda biyar da aka samu daga cikin sunanaken Allah wa huwa al-alim al-hakim wa huwa al-aziz huwa al-aziz al-ghafur wa huwa as-sami'u al-basir duk wannan daga cikin sunanaken Allah da buwa ya sar daukakan sa wa kadhalika ma akbara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi mislu qawlihi misali irin abin da manzo Allah ya bada labari daga ubangijinsa idan yake cewa me yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir hadisin Abu Hurairah manzo Allah yake cewa me Allah yana sauka kowane lokaci a kowane dare lokacin da dare ya rage sauran yankin dare na karshe din nan Allah yana saukowa saman duniya yana cewa me yana yana cewa ina mai roko in bashi ina mai nema in bashi fa yasbitu sufatun nuzul kage me yana tabbatar da suffa ne na Allah ne yana sauka a ciki wa qawluhu inna Allah huwa al-musa'ir al-qabid al-basit al-raziq Allah shine mai sa farashi Allah shine mai yanke farashi mabayi da sauransu in Allah bai ga dama ba ba wanda isa sai da kaya da tsada in Allah bai ga dama ba bai isa ce ba wanda isa ce me za a yi farashi kaza kuma ya zanna ba zai yi ba saboda haka Allah subhanahu ta'ala lokacin da aka tambayi manzon Allah cewa yayi farashi makaya yayi tsada saboda haka a sa farashi guda ɗaya da za a dinga so manzon Allah ce a'a ai Allah shine al-musa'ir shine mai jera farashi al alqabid kuma shine mai kamawa mai albasid kuma shine mai mai bawa mutane shine mai azatawa wa kullu hadha waradat fi sunna wannan yazo cikin sunnan manzo Allah idan yajibu al-ayman wal iqrar bihi ma jaa fi al-kitabi was sunna saboda haka me abin da yazo na qur'ani da hadisi to wajibi ne ayi imani da shi min al-asma'i was sifat cikin sunanakin Allah da kuma sufofinsa malai idan lillahi ta'ala huwa alladhi samma nafsahu wa huwa alladhi wasafa nafsahu kaga Allah shine ya siffanta da kansa haka kuma shine ya me ya musalta kansa da haka fa nahnu nu'minu bima samma Allahu bihi nafsahu kuma mu zamu imani da Allah abin da ya me suna wa kansa irin wannan wa bima wasafa bihi nafsahu da kuma abin da ya wasafta kansa a dashi kama ja'a bihi min al-Qur'an al-azim aw waje ba alal kalki bihi jumlatan wa tafsila mala yace to abin da zo cikin qur'ani mai girma da abin da yake yazo cikin sunna to wajibi ne bayi duka su yi imani a dunkule da kuma abin da yake na bayyane indal ilmi wal bitafsil wajen da ake bukatan bayani akan sai a iya nema fala yakunu ar-rajulu mu'minan hatta yuqarru bima ja'a bihi an-nabi sallallahu alaihi mutum ba zai zama mumuni ba har sai ya yi imani da abin da manzon Allah ya zo da shi wa huwa taqiqu shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shine ke tabbatar da cewa me mutum ya ce la ilaha illallah kuma muhammadur rasulullah din su shine me ya yi imani da duk abin da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ya zo da shi da kuma ya bayani da yake da shi a dunkule duka malai ce fa man shahida anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama shahida annahu annahu sadiqun bima yakbiru bihi anillah wanda ya tabbatar da cewa me ya shaida manzon Allah abin da yake ba da labari daga wajen Allah gaskiya ne fa inna hadha fa inna hadha haqiqatu shahadatu bir rasul shine tabbatar da cewa me haqiqan gaskiyan mutum ya gaskata manzon Allah idan kazibu laysa bir rasul fi ma yukadzibu kaga wanda yake makareci fa to zai karyata abin da manzon Allah ya zo da shi kenan wa qala ta'ala Allah ya ce walau taqawwala alaina badal aqawi kaga inda manzon Allah zai mi kazna minhum bil yamin summa qata'na minhum mati kaga inda manzon Allah zai faɗi wani magana wanda mai ƙarya ne ko kuma wanda ba daidai bane zai faɗe ta to kaga me Allah yake cewa masa inda ya isa me ya nakaltu wani magana ya danganta mana ko kuma ya faɗa ya jingina mana to Allah ya ce da mun kama shi da kuma me ba zai iya cimma nasara akan abubuwan da yake za a kama shi ba kaga me akabar Allah jalla wa ala anna nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi shay'in lan yuqul lan yaqul ayy law law kadhaba ala Allah la ja'ala Allah bi uqubati kaga me manzo Allah yana ba da labari ne cewa da manzan Allah zai iya faɗan wani abin da yake ba daidai ba ya ce Allah ne ya faɗa ya ce da Allah ya kama shi da ukuban anan duniya walakin na ruma asumin min alkadib sai dai manzo Allah shi Allah ya tseratar da shi yayi ƙarya walau harfun imtana'a imtina cewa da yayi walau din nan alharfi ne mai eh, harafi ne na imtina'in limtina da ba dan kaza ba ai wannan har abada ne ba zai taba yiwa manzo Allah yayi wannan karya wa Allah ba kuma yana daga cikin abin da ya zo. manzala najashi da aka tambaye shi cewa an taba samun manzala da ƙarya yace a ba taba samun sa da ƙarya ba ba a taba tuhuman sa da ƙarya ba Ya ce to kuna ga zai iya yin zai iya yin kin ƙarya wa mutane kuma ya ƙarya wa Allah ba zai taba yiwa ya ƙarya wa Allah ba Allah yana ba da labari akan wannan abubuwan da yake da alaka na manzon Allah akai ce mi wa hadha وهذا تقدير والشرط تقدير لا يكون ولكنه يقدر لبيان أزمة الأشياء Allah yana faɗa ne saboda ya gwada girman abin da yake ciki ai lau kadzaba ala Allah la ja'ala Allah bi uqubatin walakinahu ma'sumun an Allah salatu wassalam wa hadha ka qawli Allah ta'ala la in ashrakta la yahbatanna amali kamar inda manzo Allah Allah yake ce masa me da zaka hada Allah da wani da aikinka ya riga ya lalace ar rasulu ma'sumun min an shirki manzon Allah ma'sumi ne akan ya hada Allah da wani lakin hada shartun takadiru li bayanin azmati sha'anin shirki an yi ne mai a gwada girman shirka da mummunan abin da yake cikinta da sauran su saboda kar bayi su yi dan ne yake cewa me sun malakata min watin ai alwatin huwa al'irqu shine mai igiyan wuya da take nan na wuyan mutum wanda za a iya raba shi da wannan rayuwarsa manzo Allah malaki cewa bil jumlati fa hadha al ma'lum bi ittirab min ad-din islam la yahtaju ila taqdiruhu wa huwa al-iqrar bima ja'a bi nabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da yake sananne a cikin addini wanda babu wani kokonto a cikin sa kuma abin da yake tabbatacce ne ayi kirari da abin da manzon Allah ya zo da shi wa huwa ma ja'a bihi al-qur'an was sunna kama abin da Allah ya zo da shi cikin qur'ani da abin da manzon Allah ya bayani kai Allah yake cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitaba wal hikma wa min mubin Allah yana magana akan me abin da ya shafi wannan al-ilmu bid darura huwa al-ilmu alladhi yatarbu al-insanu fi isbati wa adami inkariha shine abin da ke tabbatar da cewa Allah ka tabbatar da cewa ilimi ne dole ne mutum ya ci abinci ya koshi ka riga ka san wannan ba zai taba wa mutum ya koshi bai ci ba to so haka kake tabbatar da cewa Allah shine ya saukar da ba ya halicci bayi kuma shi ke saukar da ruwa shine ke saukar da rahama da sauransu wala yafruqu fi subuti ila izba hathabi ta'ammulun al-istidlal fa yaqulu Allah innaki la anna kulasatul kalam fi hadha al-bab mimman alima min ad-din islam bit tarura yana daga cikin abin da yake da alaka da shi da sauran abubuwan da yake da alaka da tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicci bayinsa da sauransu Allah yake cewa me Allah ya yi wa mumunai da ya saukar musu da annabi wadda yake dan cikinsu ne kuma Allah subhanahu ta'ala da ya ce sun kasance a cikin bata da mummuna abu kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma Allah ya ce kama inda muka saukar muku annabi wadda yake a cikin ku yake yana karanta ayoyi na kuma yana mai tsarkake ku da bauta ma wani wanda ba Allah ba kuma yana koya muku littafi da kuma alhikima da abubuwan da yake da ya shafi hadisan manzo Allah Allah ya ce wadhkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikmati yu'izukum bi Allah ya ce ku tuna ni'imomin da Allah ya muku da kuma saukar muku da littafi da yayi da hikima malamai suke cewa me hadisan manzon Allah ake nufi da abubuwan da ke da alaka da ciki da shi da ciki Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa li ta'a bi idhnillah Allah ya ce ba mu saukar da wani annabi ba mu turo wani annabi ba mu saukar masa da ayoyi da hadisai da da bayani ba face mi da shari'a ba face sai dai a masa da'a dan Allah ai tasdiqun fi akbarihi wallazi la yasdiquhu akbaru lan yuti'a wanda zaka tabbatar da abin da manzon Allah ya zo da shi wanda bai gaskata ba fa to shi bai da'a wa Allah bai da'a wa manzon Allah ba qala Allah yake cewa فلا وربك لا يؤمنون حتى ma فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا taslima ay nafi lillahi al-iman an shakhsi hatta yahkum Allah rasuluhu fi fi mawadihi nazil thumma la yakfi an yahkum faqat bal la budda an yakunu sadiruhu harajan min qadaya rasul sallallahu alaihi wasallam kaga me Allah yana tabbatar da cewa duk wanda Allah ya ce manzon Allah ya in hukunci akan abunsa to ya mika wuya baya jin wani kunci kowane abu a cikin ransa ya mika wuya da'a wa Allah kawai me zai yi kuma shine abin da ke tabbatar da yi imani a cikin imaninsa Allah ya ƙara cewa ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul Allah ya ƙara faɗan wannan wannan yana gwada cewa Allah ya ce ai da'a wa Allah ai da'a wa manzon Allah da kuma wanda suke da alama da mas'ulai mas'uliya na tabbatar da abun da yake da Allah da manzansa ya saukar musu da shi Allah ya ce wa mimman ja'a bihi rusul ridwanullahi alaihi as-sabiqun al-awwalina wa umrun ittiba'uhum bil ihsan ta'ala Allah ya ce abinda manzo Allah ya zo da shi an ce abi abubuwan da yake zo da shi Allah ya ce was awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radwan kuma Allah ya kara faɗan cewa mi wannan wanda suke mahajirai na farko da wanda suke na na bayan ma da suke mutanen garin makka da mutanen madina allah ya ce lallai sun kasance sun yi imani da allah da manzansa kuma allah ya yadda da su saboda me abubuwan da suka yi imani da manzan allah imani na hakika da kuma imani da ke tabbatar da cewa me ai sun yi miƙa wuya wa manzan allah duk abin da ya faɗa suna masa ɗaya. Allah ya ce wa min yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannama sa'at masira kaga wanda yake saba wa Allah ma da kin bin hanyar mumunai shi ma mummunan hanya ne da abubuwan da yake da shi malai ce mimman ja'a bihi an rasulu ikbarin bi anna Allah ta'ala qad akmala dinahu bi qawlihi ta'ala bi kuma abin da ya zo labari da manzo Allah ya bayar cewa me Allah ya bayar ta hanyar manzon Allah cewa ya cika addinin su shine me al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ya tabbatar da wannan kuma yana daga cikin abin da manzo Allah ya faɗa wa mimman ja'a bihi ar-rasul amara ta'ala bil ta'ala kuma Allah ya umarci manzan Allah ya isar da abin da yake na abin da ya shafi addini kuma ya isar abin da Allah ya ce wa ma arsalna wa ma arsa wa illa al balagul mubin ba komi ba bane akan manzo sai face ya yi bayani na addini ya tabbatar da abin da wahayi da aka saukar masa da hujja da abubuwan da yake da ciki da sauransu kamar yadda ya faɗa a hajjatul wada bayan ya gama maganganu yake so manzo Allah yake cewa me Allahumma fashhad ya Allah me ka shaida na isar ya Allah ka shaida na siyar na isar wannan na tabbatar da cewa mai abin da manzon Allah ya isar abu ne tabbatacce a kai malai ce mimman Allah ya ƙara cewa me wa anzalna ilaika zikira litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka azzikir shine qur'ani dan me dan kayi bayani da abin da aka saukar maka na wannan qur'ani da sauransu Allah ya ƙara cewa me ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يأسمك من الناس الله يقال قال تبتر من ظن الله يسد أبو أن يكيمي الله يا سوكر مسا دا أبو وند يكي دا دا يكي دا شي مالك ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر به كما أمر ولن يتكلم منه شيء ولن يكتم منه شيء فإن فإنما فإن كملته ما أنزل الله تعالى يتناقض موجوب الرسالة كما أن الكذب يتناقض الموجوب الرسالة ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من من الكتمان ليس شيء من الرسالة كما أنه معصوم من الكذب فيه كما أبو نيسا نني ودكوا ya riga ya san cewa manzon Allah ya tabbata a gare shi الله يباشي bai ɓoye komi abin da Allah ya bashi ba kuma ya tabbatar da abin da yake duka abin da Allah ya bashi ya isar na musulunci kuma Allah ya sa shi ma'asumi ne akan abin da me zai ɓoye wani abu wanda bai isar ba shi yasa duk wanda zai zo kawo wani addini wanda ba na wani wanda yake manzon Allah bai isar ba to wannan mummunan hanya ce ba hanya ce wadda take kyakkyawa ba kuma manzon Allah Allah ya tsayar da shi da yayi ƙarya kuma akan al'ummar sa ba da ta nama ya ƙarya ma a sakon da Allah ya bashi wal ummatu tashhadu bi annahu ballaga risala kuma al'umman su suna tabbatar da cewa ya isar da sakon da Allah ya bashi kama amara Allah kama inda Allah ya umarce shi da shi wa bayyana mafi ha. kuma ya yi bayanin abin da ke cikin sakon da Allah ya bashi na sako da abubuwan da zai kawo cikin bayi ya zo karantar da al'umma ciki an zala alaihi min rabbihi wa kad akbara bi annahu kad akmala dinahu kuma Allah ya tabbatar da cewa addinin ya cika saboda haka ma Allah ya ce a al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa innama kamala bima bima ballaga kuma ya cika ne saboda mai abin da ya isar idan addinu lan ya arifu illa bit tabligi kaga addini ba a san shi ba ma mai face an riga an isar da shi duka fa alam annahu ballaga jami'ud dini alladhi shar'a Allah li ibadihi to ka sani cewa mi Allah ya isa manzon Allah ya isar da duk sakon da Allah ya bashi wanda Allah ya ce ya isar kama qala ta'ala kaman kama qala sallallahu alaihi wasallam kaman inda manzon Allah yake cewa me taraktukum ala albayda laylaha ka nahariha la yazigu anha ba'd la yazigu anha ba'dahu illa halik manzala ce na bar ku akan igiya fari tas ba wanda zai canja akan kan mai ba wanda zai kama mummuna abu sai wanda yake mai halakakke wanda yake baya kan hanya wanda yake na daidai wa qala ma taraktukum ala shay'in yuqarribukum ila aljannati illa wa qad haddathtukum bi wala min shay'in yubaidukum an an-nar illa wa qad tukun bi manzala yake cewa wallahi ban bar ku ba ba wani abin da zai sa ku kusanci shiga aljanna face na muku bayani akan sa ba wani kuma abin da zai sa ku yi nisa da wuta ku wutar jahannama face na muku bayani akan ta abin da yake cikin ta wa qala abu dhar abu dhar yake cewa laqad tuwfi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma min tayrin wa ma min ta'irin yaqallibu janahihi fis sama'i illa afadana minhu ilma abu dhar yake cewa wallahi manzon Allah bai bar duniya ba face duk wani abin da yake mi hatta tsuntsu da zai wuce a sama face manzon Allah ya koya mana wani ilimi da yake cikinsa da za mu amfana da shi idan ta bayyana haza faqad wajaba ala kulli muslimin tasdiqu bima akbara bihi anillahi ta'ala min asma'i wa sifati malai to saboda haka duk wani abin da mai ya tabbata manzon Allah ya bayani akan sa na abin da ya bayani daga wajen Allah ne wanda kuma ya bayani na siffofin Allah da sunannaken Allah duka abin da ya bayani akai to wajibi ne bayi su imani da shi fil qur'ani wa fi sunna athabita anhu da sunnonin manzo Allah da yake tabbatacce da kuma abin da yazo na cikin qur'ani kama kana alaihi sabiqina al-awwalina kamar inda magabata wanda suka wuce na farko haka suke kai min al-muhajirin wal ansar wanda suke mutanen garin Madina da mutanen garin Makka da suka hijira zuwa garin Madina wallazina tabauhum da wanda suka biyo bayan su Allah ya yarda da su da kuma ƙarin yarda fa inna ha'ula'i humul ladina talaqaw anhu al-qur'an nan da suka wuce sahabban nan da wanda suka biyo bayan su ne suka koyi qur'ani a wajen manzon Allah sahabbai su kuma wanda suka biyo bayan suka koyi qur'ani a wajen su wasu sunna da kuma sunna manzon Allah ka wa kanu yatalaqawna anhu ma fi zalika min al-ilmi wal amal kuma sun kasance suna koyon ilimin ne da aiki kuma da shi kama kala abu abdurrahman as-sulami abu abdurrahman as-sulami yake cewa mi laqad haddathana alladhi kanu yaqra'una al-qur'ana yace lalle wanda suke mi lalle sun gaya mana hadisai sun gaya mana wanda sun kasance suna karanta qur'ani ka Uthman bin Affan irin su Usman dan Affan da Abdullahi dan Mas'ud wa ghairihim da sauransu annahum kanu idza ta'allamu min min annabi sallallahu alaihi ayatan sun kasance in suka koyi ayoyi guda goma daga wajen manzon Allah lan zuha hatta yata'ammaluna ma fiha min al-ilmi wal amal sai sun koyi ilimin da ke cikin ayoyin sai sun yi aiki kuma da ayoyin tukunna su ci gaba fa qalu fa ta'allamu alqur'ana wal ilm wal amal sai suka koyi qur'ani da kuma abin da ya shafi ilimi da kuma abin da ya shafi aiki da shi malamai suka ce shine abin da ya shafi sufofin Allah da abin da ke da alaka da shi da da sauran abubuwan da ke da alaka da wannan jami'an dukansu a dunkule wa qad qama wa qad qala abdullahi bin umar ومن وهو أصغر الصحابة في تعليم البقرة samalina. sana li ajali fahmi wal ma'rifa lalle abdullahi dan umar ya kasance yayi shekara takwas yana koyon qur'ani a wajen suratul baqara kadai dan ya koyi dan ya koyi baqaran kuma ya koyi abin da ke cikin iliminta da fa'intan abin da ke ciki da sauran abubuwan da ke da alaka da ita da sauransu ina ga sai mu tsaya anan abin da kuka faɗa da dai Allah mana tarayyar lada abin da muke kuskure muna roƙon Allah mai kowa mai komai ya gafarta mana muna roƙon Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah muna roƙon ka kowa da ke da damuwoyin sa Allah ka biya masa bukatun sa na alheri wanda ke gudun sharri da fitina Allah ka tsayar da shi akai ya Allah muna roƙon ka iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu wanda muka rage kuma Allah ka rayuwar mu akan musulunci allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum